tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan agus shekara ta dubu biyu da sha uku kamar yadda yankuwa suka sani a yanzu nan ne a shaɗi haya umar abdalla ya gabatar mana da muhadara mai taken matakan cin nasara allah maɗaukin sarki ya sa mu da shi mu ci nasarar rayuwar mu ta duniya da ta lahira allah ya sa wannan alherin da ya karantar da mu mu a cikin aiki in allah maraukin sarki ya kai mu gobe daidai wannan lokaci akwai muhabara wanda sheikh kabir abubakar asgar zai gabatar mana mai takin hassada da illolinta a ranar juma'a kuma malam muhammad salis mu'az madani zai karantar da mu ladubban ɗalibin ilimi a ranar asabar a shekul albani da safe a can darul hadisu salafiya zai gabatar da muhadara mai su taken bara roko tumasanci bambadanci da maula a musulunci ran lahadi kuma muhadara mai taken in san wata ba ku san wata ba kurman baki da sai an ji shehi zai bayani dalla-dalla allah ba shi ikon gabatar mana da abin da yake shine daidai kamar yadda na ambata da izinin allah an jima da asuba ɗaliban da muke karatu da su za mu komo karatun littafin sunanar in insha allah kafin kafin gayyaci a abubakar saleh zan bukaci ɗaya daga cikin malamanmu na unguwan nan malam imran ya zo ya faɗi kalmomi ko da na minti biyu ne ko uku ba don koyon ba sai don tare dai muke da a wannan a unguwan dai ya gaisa da jama'a ya dan ci abubuwa dai da sauransu ko da mara ba da baki kafin mu bar malam ya zo ya hude mana fagen ana ta malam bismillah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 alhamdulillah ta abin da zan faɗi malamai sun riga sun yi bayani kuma manyan malamai sun yi bayanai da ba bukata a cin cewa na sai dai abin da zan faɗi kalma ce kamar haka Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallu fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu to wannan wurin da Allah subhanahu ta'ala ce wa in tuti'uhu tahtadu sharadin shirya da Allah subhanahu ta'ala ya kawo na shiryan bayi gaba daya ya tattaru ya kunsu a karkashin birnin manzon Allah da zarar al'umma suka shiryu ba da shiryan manzon Allah ba sun bace duk wata shari'a ba ta manzan Allah ba kwata ce wallahi ina rantsuwa da Allah duk wanda ka rike ba manzan Allah ba in ka je lahira sai ka shiga wuta saboda Allah ya kawo sharaɗin shirya shine bin manzan Allah an bance ko sannan kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin sharadin bin manzon Allah shi shine shirya maganar da malam ya fara yi a karatun shi na muqaddima ta farko da Allah ya kawo kalmatu shahada sai da dangana ta da ma imanin wato ima tauhidin risala kenan to tunda an samu tauhidin risala ashe ba za ka samu shari'a ta manzon Allah ba ba za ka samu shari'a ba sai in ka bi manzan Allah saboda haka nake jin hankalin mu jajirce mu tsaya akan bin shari'ar manzan Allah na rantse Allah in ba riki kowa ba sai manzan Allah kai ka je ka rika wani manzan Allah mu je gaban Allah Allah ya tuhume ni me yasa na in ce manzan Allah ya ce ma manzan Allah kai ka sa ni manzan Allah ya ce eh kai kuma ka ce malam wane ya sa ka shi kuma ya zo ya kare kan gaban Allah mu gani da ka wanda za mu sira an fahimce ni ko don haka Allah wallahi ba za mu taɓa samun tsira ba sai mu bi manzan Allah bin manzan Allah ba fa da baki ba ne alƙaunu amal tahtaju ila alqawl wal amal wal ikhlas dole a samu ikhlasi kada ka yi dan ka ba wani haushi kada ka yi dan ka wurge idan kai haka ka faɗo ta ka duk ibadar da kai ko ka yi ta yadda manzon Allah ya yi wallahi in yi dan ka burge wani ko kuma ka ɓata ma wani ka faɗi saboda haka ina jan hankalinmu mu saka kiniya mai dan Allah mu bi manzan Allah sau da kafa idan za mu bi manzan Allah mu bi shi bisa yadda sahabbai suka bi da malamai magabata domin zan iya fahimtar hadisin manzan Allah a ra'ayin kaina zan iya buga misali da fassarar ƙur'anin da wasu suke yi an fahimta ko ana kawo wata aya a cikin alkur'ani a gidajen rediyo ana fassara su da sarrai ba yadda magabata suka kawo ba allah subhanahu wa ta'ala yana cewa فبذلك فليفرحوا هو خير bi يجمعون قل wa bi وبرحمته ko ka gaya musu sai aka ce wannan ayan tana magana kan maulidin kakab malaman duniya kabba wanda ya fassara wannan sai mutum ɗaya kun kuma yana da magabaci ya kawo wallahi muna gun shi bashi daga har shekara miliyan idan yana da magabaci akan wannan fassara akan wannan aya ne kawo mana ita idan haka da ya kawo ta za mu yadda akan haka ne amma in da magabaci ra'ayin kanshi ne sai a ɗauko magana idan aka ɗauko da sai a ce jahilai sai an fara cewa jahilai don a wawanta da hankalin jama'a wannan ba hujja ba ce kun hatu burhanaku magabatan namu ka duka ka dauki su imam bukhari da tafsirin magabata irin su ibn kasir ka gani ya isa ya ce amma sai ce maka abdullahi dan abbas mujahid ikrama wani wani ba ra'ayin shi bane shi ma wancan ikrama din sai ka ji ya ce abdullahi wani sahabi ne dauka wuri shi shi ma sahaban nan ba ra'ayin kan ba bane wannan shi ne fahimta ta kware kuma shirya ta gaskiya duk shiryan da ba ita ba ta za ku je ranar lahira la'anat uktuha hatta ku fi ha jami'an qalat ukhrahum li ulahum oh, rabbana haula ne wa'annan suka batar da mu فآتهم عذابا قال لكل ضعف ولكن to haka za yi saboda haka babban abin da ya gaba mu shawara shine mu rike maganganun manzon Allah bisa fahimtar magabata idan ba haka ba da ni da ku duk samu bace wallahi idan malam kawai ya rike maganar manzon Allah mutum muka saba mishi da Allah zai danna mu ta ba ba Allah da yawan mu hadisin cikin kitabun tawhid ya ishe mu annabin da ya tashi shi kadai shi kadai ne zai tafi ina kenan shi kadai zai tafi ina sauran ina za su shi kadai ne Allah ya koyi sako a wannan zamanin ashe gaskiya tana buƙatar tsayawa ne bisa maganar Allah da manzansa an fahimta ko saboda haka wannan shine daga tajin maganganun da zai malaman da suka gabatar mana da wannan muhawarai Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ina cin albarkacin mutane yan unguwa kamar da ni ne kuma dan unguwa ne kuma ni dan karamin almajiri ne an bayyana ko ina ainihin wato roƙa ma malaman nan Allah subhanahu wa ta'ala saka musu da alkhairi ya sa ya nauya musu mizanin su kurakuransu Allah ya yafe musu bukatun mu na alheri duniya lahira Allah ka biya mana masu nufin musulunci mu da arewacin mu da kasar mu da sharri in masu ciruwa ne ka shirya da su in ba masu cirewa ba ne allah ka aikata musu da ka kabo su kamar yadda ka kabo wani allah ka kabo su kamar yadda ka kabo wani allah ka kabo su kamar yadda ka kabo wasu subhanaka allahumma wa bihamdi ka an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah to kun gani ai dama ita kalmar hikima wata ciyan dabba ce ta mumini duk inda ya ganta sai ya rukuta ya za amfana ko ba amfana ba allah saka mala imran da alkhairi za mu yi waɗancan masu fassara wancan ayan tambaya wa bi bi rahmatihi fa bi فبذلك falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una ko yajtami'una mun gano da kyau ko suna koran sun iya larabci suna korin kaza su je su koyi sunan annabi su zauna lafiya da aka suke zuwa suke hayaniya a gane cewa ba san komi ba amma cin da ba wannan muke ba lokaci zai zo za mu haɗu da su muna karanta littafin lamiya na ibn taymiya ai akwai gaba ai za mu haɗu a can allah maɗauki sarki ya sa mu a shekaru wakar saleh bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا هبشيا والنار لمن أصاب ولو كان هرا قريشيا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم دران الخميس takwas ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1434 wanda ya daidai da 14 ga watan 8 miladiyar haihuwar annabi isa bin maryam in sahha 2013 kadarawar allah madaukakin sarki ya haɗa fuskokin mu a wannan majalisi mai albarka na darul hadisi salafiya wanda yake nan magume a kuma cikin wannan gari mai albarka na Zariya ba don komi ba sai don gabatar da muhabarori na goron sallah waɗanda manyan malumin mu suka gabatar malamin da ya gabatar na farko muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi da wanda ya biyo bayansa da wanda ya na uku da wanda ya na hudu duka Allah ya sa albarka to dan uwa malam Yahaya Allah ya saka masa da alkhairi ya yi mana muhabara mai taken wato alamomin cin nasara duniya da lahira gaskiyar magana iya wa'azi malam ya wa'azatar da mu abin da ya rage mana gabaki ɗayan mu shine aiki a cikin malam ya taɓo wasu gaɓoɓi aƙalla sun kai guda biyar bayan mantawa a cikin malam ya yi magana a kan haƙuri to shi haƙurin nan malamai sun kasa shi kashi uku kashi na farko dole sai ka yi haƙuri akan yi wa allah madaukakin sarki da'a don uwa malam ya zo ya yi mana nasiha yanzu dangane da bin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ita ce magana ta allah a yau ko sunna ko kafar katako in dai ba za ka bi sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba to za ka bi ta yin iska kuma wacce take dole misali an karanta mana hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wizarar mu'mini nisfu saqain wandan mumini rabin kauri aka dinga izgili ana wulakanci ana tozarta bayan Allah waɗanda suka kwadaitu da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna zaune a ƙasar nan sai ga wando bakurmo ya zo kaga an ƙi bin sunnar manzan Allah an bi wizi kaga wancan ya bi sunnar annabi zai tafi aljanna wannan kuma ya bi wizi zai tafi wuta kuma duk nau'in sa wandan iri ɗaya ne haka ne ko ba haka bane wannan na manzan Allah ne nisfu sakai ne wancan kuma na bakurmo sai dada shi ma nisfu sakai na tafiya wuta Allah ya kare mu abu na biyu wato yin haƙuri akan saba wa Allah madaukakin sarki wanda shi ke wahal da al'umma a yanzu misali mu dauki sallah Allah madaukakin sarki ya hore mu da yin ta saboda matsayinta na ginshikin addini yau ko ba sunna mutum yake a najeriya ba da masallacin ahalus sunna da na yan bid'a da masallacin da allah ke an san sallar da waɗanda ma allah bai an san sallar wani yana zaune za a kira sallah a tayar da iƙama a yi raka a farko a yi ta ƙarshe bai aikin fari bai na baƙi yana zaune sai can in ya ga dama ya tashi in ya zo ya kama wani istighfari wai da sunan shi za zakiru saboda an mai da zikirin ya zama abun wasa ga al'umma ya inganta a wani hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul ladhi yadhkur rabbahu wal ladhi la yadhkur rabbahu ka masalil hayy wal mayyit misalin bawa wanda yake ambaton ubangijinsa da bawa wanda baya ambaton ubangijinsa kamar misalin rayuwa ne da matacci idan kai kana zikiri irin wanda Allah da manzansa suka koyar to kai rayuwa ne a wurin Allah ko kana zikiri ba irin wanda Allah ya koyar ba ba irin wanda manzan Allah ya koyar ba kai matacce ne da kai da wanda baya yi matsayin ku dai a wurin Allah saboda ibada ce wacce take mai girma cikin ibadar da Allah madaukakin sarki ya hori bayansa da su aikata qur'ani daga bakara zuwa nasi ba ibadar da Allah ya ce a yi ta da yawa ba ta da adadi sai zikiri Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha ya ayyuhal الذين amanu zkurullaha dhikran ذكرا وسبحوه بكرة وأصيلا الله سبحانه وتعالى نتوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكوك إيماني اذكروا الله ذكرا كثيرا وأنبت الله أنبتوا من يوى wasabbihuhu bukratan wa asila ku yi tasbihi safiya da marici ku tsarkake Allah safiya da marici anan sai manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jiro mana wasu ababe waɗanda idan muka yi su sune zikiri dauki kalimatu shahada la ilaha illallah annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da allah madaukakin sarki ya kirawo shi izna da rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa annabi musa sun yi magana da allah baki da baki ya nemi ganin allah yana so ya ga allah allah madaukakin sarki ya nuna masa ganinsa ba zai yiwu ba daga ƙarshe ya matsa allah ya dan nuna zatinsa annabi musa ya faɗi sumanni bayan ya farfado ya dauki ci gaba da ganin Allah bai samu dama ba sai ya nemi tuba bayan ya tuba ya nemi wani zikiri da Allah zai bashi wanda zai nauyaya masa mizaninsa sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya Musa kun la ilaha illallah ya kai annabi Musa dinga faɗin la ilaha illallah sai annabi Musa ya ce ya rabbi kulli ibadika yaquluna la ilaha illallah ya ubangiji dukkan bayan ka suna faɗin la ilaha illallah ba za a samu wani lada mai yawa ba Allah ya ce mishi law anna samawati sab'u wal ardina wa amara hunna ghayrak fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malak bihinna la ilaha illallah Allah ya ce ba za ka ɗauki nauyin saman bakwai da kasan bakwai da mutane da aljanu da duwatsu da itatuwa da duk wata halitta da ke tsakanin sama da kasa ka dora ta kan sikeli mizani ka ɗauki nauyin ladan la'ilaha illallahu ka ɗora ta akan sikeli duniya da abin da ke ta ba zai kamo nauyin ladan la'ilaha illallahu ba amma yau idan baka fito ka sha totalin ka da cikirjinka ka faɗi la'ilaha illallahu yadda yanda ranka yake so ba kai ba mai zikiri ba ne hasali ma suna ganin kai maki manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam zikirin nan kuma Allah bai bar mu a duhu ba sai da ya ce mana ga yanda zamu Allah ya gaya mana kana da ikon da za ka yi a tsaye kana da ikon da za ka yi a zaune kana da ikon da za ka yi a kwanci amma zikiri in dai na Allah ne to natsuwa yake sawa ba ratin shirbi a wuya kamar hanjin akuya shi ke nuna kai zakiru ne ba shi ba ne. in dai ka ga mutum na tsatse to wannan shi ne zakiru amma duk wanda ka ganshi wani har har haka wannan ba irin zakiran da Allah yake so bane dan suratul ra'd Allah yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allazina amanu lalli wadanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suna samun natsuwa ne da ambaton Allah Allah ya ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke samun natsuwa wani zai ro maka ya ce suna salati suna hailala suna haukala suna tasbihi suna tahmidi suna takbiri matukar baka yi yanda Allah madaukakin sarki ya umarta a yi ba baka bi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ka halaka ka bace shi yasa Allah madaukakin sarki ya ga mana yanda zamu mu yi zikirin wa zikr rabbaka fi nafsika rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa al jahri min al-qawl bil ghudwi wal asal ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa zukur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin ranka tadarruan wa khifa kana mai kaskan da kanka kana mai tawabu zuwa ga Allah wa duna al-jahr min al-qawli ba fa sai ka bayyana sautin ka ba kana ambatan Allah sannan Allah ya ce bil guduwi wal asal safiya da za zaka yi ambatan Allah abinda ba a so wala takun minal ghafilina kar ka zamo cikin rafkananu cikin waɗanda ba sa ambatan Allah kar ka zamo cikin rafkananu cikin waɗanda ba sa ambatan Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan gaba in muka kiyaye ta za mu samu cin nasara ta duniya kuma za mu samu cin nasara ta lahira har wayo cikin abubuwan da za mu yi haƙuri da su dole sai mun yi haƙuri wurin bin iyayenmu imamu sha'abi rahimahullah yana cewa ma adraktu ummi fa abarruha walakin la asubbu ahadan fa yasubbuha yace bar riski mahaifiyata ba ballanta na mata biyayya amma alƙawarin da na ɗauka ba zan zagi uwar wani ba ballanta na wani ya zaga mu uwata kaji bayan Allah na kware amma ka dubi yadda muke zagi a yau wani da tajwidi yake zage shi in zai zagi uwar wani sai ya ja maddil wajibul muttasil harka shidan na ko biyar kana mamaki ne wallahi wani in zai yi ashar tun daga nesa sai ya mulmulo ta ya ja iya sarar na cikutu to kaji imamu shabi ya ce bai riski mahaifiyarsa ba na ya mata biyayya ya taso ta riga ta rasu amma ba zai zagi uwar wani ba na wani ya zaga mai uwarsa aka tambaye shi dalili ya ce ja'at li tashbi'a uwarsa ta ji yunwa saboda shi ya koshi dukkan mu babu wanda uwarsa ba ta yi yunwa ba saboda koshe shi ya ce nadarat li tajmula ta yi kazanta saboda tsaftarka kowa uwarsa ta yi kazanta saboda shi ya tsafta wani sai mahaifin shi ta yi wanka ta yi kwalliya za ta anguwa tana ɗora shi za ta shayar da shi kar ya tafi kan hanya yana mata kuka sai ya sako fitsarinsa ko ya sako zawo an yi haka ko ba yi ba an yi ya ce sun jahilci saboda mu mu samu karatu dukkan mu nan wurin akwai waɗanda iyayensu suna da halin da yanzu da ana zama farfeso a boko za su zama amma suka haƙura da karatunsu don mu mu samu akwai waɗanda ya kai su kai matsayin buna in ji gaddawa ke ko buna marubucin alkur'ani amma ba su kai ba saboda mu musamu karatun ya ce kuma sun halaka don shi ya rayu saboda allah ya aishi rayuwar mahaifiyarsa shi kuma ya rayu amma a madadin mu kyautata wa iyayenmu yau sai aka wayi gari muna munana musu muna sabawa iyayenmu kaga mutum ba abin da ya dame da iyayensa cin su shan su tufafin su ba matsalar shi bane wai yau mai imani ne wanda shi in ana kiran masu imani shi ne za a sa sahun gaba ne wanda idan ya tashi gina gida zai hada da iyayensa ya musu gida daya idan ya tashi gidan gino farko sai ya fara wa iyayen shi shi kuma yana can karshen gida kun san nufinsa idan barayi suka zo su fara dukan iyayen shi in ya ji ihu shi zai fita bayan gida ya gudu ku ji rashin imani sa'an nan kuma sai wa iyayensa daki kusa da janareto su hayakin janareto ya isa ya kashe musu sauro ba sai ya sha musu shelters ba duka waɗannan wasu rukunne ne na rashin imani mutum ya ɗinka abin da ransa yake so ya sa amma da ya ji ana wa yadi ƙararrawa yadi goma ɗari bakwai yadi biyar ɗari uku da hamsin sai ce kai wannan zai kyau da su ba wani sai ya je gidan kaji ya zaɓi kwan da zai ci idan ya kusa zuwa gida in ya ji irin wannan da siyar sai ce su ba sai da awara sai sai uwar shi awara sai ya kai mata shi kuma da iyalin shi su ci kwai matarsa abinda take so ta ci ta sa iyayensa a wulakanci matarsa duk ɗinkin da zai kai ta jahannama shi za ta yi a yi mata wayoyo shedan jahannama ga fasinja a yi mata eh, menene ka ustazu ka ji wulakanci amma mahaifiyarsa wai sai ya tambayi mata shi wani irin ɗinki za a yi mata sai ta ce ai babu ce yi mata guba kawai to na ko yarbawa a Legas sun daina yin guba yanzu su ma ɗinkin zamani suke yi saboda haka mu ji tsoron Allah mu bi iyayenmu mu ji tsoron Allah mu bi iyayenmu a nan ma sai mun yi hakuri wurin sabawa Allah ta bangaren sabawa iyayenmu nan mu samu cin nasarar duniya mu samu cin nasarar lahira abu na uku dole sai mun ji tsoron Allah kasa ta lalace babu tsaro talauci yawa al'umma yawa wanda yake da shi ya fi wanda bai da shi kuka mutane sun ta'allaka cewa ba inda allah zai azurta mutane sai ta fetur wanda shekara tamanin ko hamsin da suka wuce ba da fetur allah ya azurta magabatanmu ba to dole a nan wurin ma sai mun yi la'akari mun yi dubi saboda Allah madaukakin sarki ya kirayi mu da cewa walau anna ahlul qura amanu wa taqaw anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna la fatahna mutanen alkarya za su yi imani mutanen magume mutanen zaria mutanen kaduna al'umman najeriya yan afirka mutanen duniya da za su yi imani wata kawo ji tsoron allah labata hana alayhim barakatun minas sama'i wal ard da allah ya buɗe musu albarkoki daga sama da ƙasa da sun sai kwakwa sai allah ya ma arziki yanzu ne yake jana ana alhaji inuwa mai tsintsiyar kwakwa ina ruwan allah ina ruwan Allah na san ustazi da ya je neman aure wani mawadaci ne ya ɗauke shi dinga koyar da 'ya'yansa yana karantar da yaran alkur'ani sai da aka samu mutum hudu sun haddace alkur'ani a cikin 'ya'yan mai gida ta biyar da take kan hadda ta ji ba wanda take so sai wannan ustaza wani yarinyar ta ce mata ya kamata ta fito da miji ta ce ai ta samu wani taitai ta gaya mata sunanta saboda ta san halin uwarta mai san abun duniya ne ta ke gaya mata ranar da uwar ta tambaye ta yana da kumbar susa ta ce hadda na karta ta ce to ya kamata a sa rana ustazi ya zo mai neman ki ya zo yarinya ta gaya wa ustazu ustazi ya wanke mamar dinsa. ya masa starch to mamar ba a yi starch ba ya ji guga ya kaga shi na ga starch a jikinsa ya goge ya kulle kansa ya naɗa rawani mada ga asuwakinsa zira'i ɗaya a baki ustazu za a tafi neman aure to ya san shi dan gida ne yana zuwa kawai sai ya wuce cikin gida yana shiga wai yarinya ta ce eh, ustazu ai <laughs> yau ba karatu gidan da baki ya ce to yarinya ta mai sani ta ce shigo ta kofa alhaji yana shigowa ya samu an yi abinci akalla kana goma an iji dama a cikin rukunin imani akwai wa an mina bil qadar khairihi ashe ustazu bai karya ba ya tambaya ta ce ai wannan abincin din naka ne ya miƙe ashe ya kulla mazajin da kyau sai dan sassauta shi ya zauna ya tsara abinci yadda Allah ya umarce shi ya ci da kuma yadda sunna ta koyar da shi ya ci ya ƙoshi uwar ta matsa ma yarinyar ta matsa ma yarinyar to ya gama ci mana ta zo ta gaishe shi ka ji san abun duniya ba shi zai je ya gaishe ta ba a ita ce za ta zo ta gaishe shi ta shigo ta labe a bayan kofa ya wajen sajiya ustaz ya san mahaifiyar shi bata je shi alhamdulillah dan a dalibansa akwai sajiya ko ya kwana biyu duka yace alhamdulillah ai da ma ta dade tana bayanin ke shi ai an dade ce ma bace gane ni ba ta ce bata fahimta bai shi ai shine malam marwa ne mai karantar da yara ai sai ta fito daga bakin koba ta fito kai ne yace eh, ni ne ta ina lillahi ta da larar rahman rahim bayan ustazu ya kammala ci wai yarinya ta shigo ta ce ban gane bai ce shine malam marwan ta kammala inna lillahi ta ta ce to dama akwai bayanai da take so yarinyar nan da yanzu tana ss3 ma insha Allah ana sare za ta sbrs huntuwa daga nan kuma suna sare za ta karanta medicine shi kuma wasu da aka gama lissafi ya ce zai jira duk karatun da za ta yi zai jira insha Allah to daga ƙarshe dai an samu wasu matsaloli waɗanda sun ja tsawon lokaci ana tunanin an rubuta wasiƙa daga lahira cewa duk wanda ya karanta wanda ya karatun addini Allah ba zai yi mishi arziki ba wannan ita ce ɗabi'a ta malam bahaushe da yake ganin duk mai karatun addini allah bai rubuto mai arziki ba a ƙarƙashin wannan da yake arzikin allah shi ke ba da shi ga wanda ya so ustazin yana da fili ba kuma da kuɗin siya siya ba gado aka raba ya zo a ɓangaren shi shin yadda allah sai allah ya jefo sabis din mtn a filin ina da yaƙini in ma bai tafi ba to a cikin satin nan yana kan hanyarsa ta tafiya dubai don sarin kaya allah ya azarta shi ya raba shi da wannan talocin kuma ga haddan alkur'ani walau na halal qura amanu da mutanen alkarya za su yi imani wata kawo su ji tsoron Allah da fatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ard kamar yadda na ambata da tsintsiyar kwakwa sai Allah ya ma kuɗi da allura sai Allah ya ma kuɗi inda baka yi zaton Allah zai azarta ka ba sai Allah ya azarta ka ta na wurin dan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangiji yana shimfi da arziki ga wanda ya so kuma ne ya hana wanda ya so kuma akwai kwana lafiya duk da wurin wasu suna ganin arziki kawai shine Allah ya dauki kuɗi ya baka ka je shi ka gane kai Allah ya maka arziki kaga wani tun cikin azumi ake neman wani abu ya dan wuce makoshi shi har yau Allah bai bashi iko ba kaga wani ga dukiyar Allah ya bashi ya dan motsa ya sani Allah ya hana lafiyar ka ga wani gashi ya samu sauki amma magana ne Allah ya rike bakinsa Allah ya hana shi saboda arziki yana da yawa Allah na iya azurta bawansa ta inda yaso to cikin damalmalewar wannan kasa tamu akwai mantawa da cewa Allah madaukakin sarki shi ke azurtawa duk wannan fafutuka na zaman duniya da ake yi da hasashen lahira duka ba abin da al'ummar musulmi suke kwaɗayi ahlus sunna sai aljanna duka ba mu da wata bukatuwa da ta wuce idan Allah ya anshi rayuwar mu mu samu aljanna to Allah ya gaya mana za mu samu aljanna haka kawai ne am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma an jannata wa lamma ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء yana cewa am hasibtum shin kuna zaton an tadkhulul janna za a shigar da ku gidan aljanna walamma a cikin masalul lazina khalaw min qablikum abin da ya samu waɗanda suka wuce gabaninku bai same ku ba مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله yunwa ce ta kai yunwa fa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin yunwa har aka koma ana ɗaura harami da dutse ana ɗora ciki a hada da harami a kulle da dutse don ciki ya yi nauyi saboda tsananin yunwa wani ba ya ɗaura dutse guda ɗaya a cikin shi yana ganin yunwa ta addabe shi ya zo yana faɗa a fadar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ya rasulallah kana da halin da zaka roki Allah ya yi mana wannan matsala da talauci da yunwa ka ki roƙon Allah kana da ikon da zaka ce wa mawadata su kawo gudunmuwa mu fita daga wannan kangin rayuwa ya rasulullahi ka ki magana ka duba saboda tsananin yunwa ya rasulullahi har dutse na daura a ciki na maza na ce dan bude mu gani yana budewa sai annabi ya ga dutse guda ɗaya annabi shi to kallo nan manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi sallam yana bude cikinsa sai ga wasu mata makan duwatsu guda biyu da mai dutse biyu da mai dutse dai wanne ne yunwa shi ta fi tsanani mai dutse biyu duk da iko da Allah ya yassare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi zai taba shinkafa gwangwami dai gaba dai mutanen Najeriya sai kowa ya ci ya bata wani yana cikin hususiya da Allah ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita amma duk da haka Allah ya jarabce su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani suka ce mata nasarullah yaushe taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala inna nasarullahi qarib taimakon Allah yana kusa to mu maluman Najeriya taimakon Allah yana nan a kusa taimakon Allah yana nan a kusa taimakon Allah yana nan a kusa idan mun daina cin bashi ba ma biya ba maganar insha Allah ba ka ci bashin mutane kai mursisi ka kibiya kuma ka zo kana insha Allah a'a idan mun daina rikici da makwabtanmu idan mun daina lalata zumunta idan mun daina tauya ma'auni kun san yau saboda cuta ana ba abin da ba a cuta a Najeriya ba abin da ba a cutar jama'a nono dama mun dade muna shan kuka yanzu man shanu ayaba plantain ake nikawa ayaba fa wannan plantain wai sai a ji a nika ta inji sai a kwaba da man shanu sai kaga ana soya man shanu a cikin gidanka in an yi magana wani baka ji kanshi yin mara kake yi wallahi ko shi kake hancinka in dai man shanu na Allah ne sai ka ji kanshi shi wannan ita ce magana ta gaskiya irin haya islamic haka su jama'atu suka rauka nan da inda ustazai dalibai suke karatu sai a ana kai musu naira biyar biyar ashe ba wara bashi kai ka wara su ku naira biyar biyar ashe tuwon jiya ne wai wara idan ta kusa nuna sai a ɗauki tuwon masara na jiya sai a murza a ciki wai shike shine yeast dinta mi cuta idan muka daina tauye ma'auni to za mu samu cin nasara a nan duniya kuma za mu samu cin nasara a lahira gab da ƙarshe Allah ya dauke mana abubuwa uku ya bar mana abubuwa uku na farko Allah ya dauke arziki sai Allah ya bar kuɗi duk wanda zaka ji an bare a ce wani mai kuɗi ne da ku sai ka ji an ce wani mai arziki ne me dalili kaciya ba za a yi wa yaro ba sai an haɗa yara biyar bakwai goma sai a yi musu kaciya ka ga ga ƙulla zumunta ga taimakon juna ga sanya soyayya tsakanin juna ga tausayin wanda ba yi da shi wani uban ya tafi kasuwa ko ya tafi gona kan ya dawo sai samu an kama dan samu mai kaciya haka ne ko ba haka bane duk iyayenmu da suka gabata ba mai cin tuwo shi kadai sai kaga an hada wata rumfa malam inuwa ya kawo nashi malam ladu ya kawo nashi malam tamar ya kawo nashi nan inda ba a yi mai daɗi ba nan inda aka yi mai daɗi sai a haɗu sai a taimaki juna shi sa ke kira su da suna masu arziki yanzu ba masu kuɗi ga su surutun kuɗin kuma musibar da Allah ya ɗoro mai kuɗin ma bai ci ga tarin kuɗin ga ba a taimaki jama'a ba kuma mai kuɗin shi kai shi bai ci ga kuma larura da Allah yake ɗorowa don duk wanda ya saba wa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani annabi ya kwadaitar da taimakekeniya a tsakankanin juna to idan ka ji taimakon waɗanda Allah ya ce ka taimaka kai kanka Allah sai ana ka taimakon kanka duk wa'annan miyagun masu kudaden nan da ba sa taimakon addinin Allah ba sa sada zumunci ba sa taimakon miskinai da marayu ba wanda bai da ciwo a jikin shi ga dukiyar ya tara Allah ana shi jin dadinta ya ce zai sha shayi likita ya ce to zaka daina kashi ka san kashi ma akwai ranar shi kashi kashi akwai ranar shi in kana ganin wasa ne ki addu'a Allah ya jarabce ka da zawo wani ya riga ka shiga bayi kaga mutum shi kadai yana fariti kuma ba a ki yake ba shi kadai ka gaina fareci a kofar bayi yaji mutum da kudin sai yana cewa naman kaza a ce kunnen shi zai kumbura kaga ka zama bebe kenan duk abin da ka taba likita ce ban da shi daga karshe sai ya mai da kai dabba ka ji mai kudi da kansa yana cewa to doktor sai mai nasiya ce idan an samu wake da ganye a ci gaba da mu'amala kaga ya mai da kai zomo da kudin ka an mai da kai zomo saboda ka ki taimakon addinin Allah abu na biyu sai aka ɗauke ilimi sai aka bar karatu a da akwai malamin da kafin a koya masa iziya sai ya yi noma na shekara biyar ko shida iziya to amma yanzu ba a cikin waya ka sai ke browsing din a cikin waya ka sai ke browsing din abinda za ka karanta abu na karshe sai aka ɗauke wato shugabanci sai aka ban mulki shugabanni ba su da tausayi ba sa tausayin na kasa da su abin da nake so zan rufe da shi shine idan dai har za mu ji tsoron Allah za mu samu nasara a nan duniya za mu samu nasara a lahira shi yasa duk wanda ke tsoron Allah ko dan bai kusanta sa innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina taqaw lalle wadanda suka ji tsoron Allah idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru wallahi ko shedan bai iya kusantar ka in ma ya kusance ka to sai ka tuna Allah madaukakin sarki saboda haka mu ji tsoron Allah a gida mu ji tsoron Allah a waje mu ji tsoron Allah a darus a hadisi salafiya mu ji tsoron Allah a kasuwar kauye mu ji tsoron Allah a magulu mu ji tsoron Allah a Legas mu ji tsoron Allah a cikin masallaci mu ji tsoron Allah a cikin poli kun san wasu suna nan suna cikin karatu suna karatu a wurin bor amma an shiga poli kuma sai su bari to ko ina mu ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Allah saka malam da alkhairi ba laifi na bane Allah ne yake ruwa amma ba dan haka ba abinda malam shiro zai Allah yawa da shi amma ku kwantar da hankalinku akwai rana ta musamman da zai zo mu bashi awa uku wanda shi zai hudu wajen nashi ne fagen shi amma mun gode mun da ya kama wannan ziyara za mu takaita abubuwan da muke sakamakon wannan ruwan da ake don musulma al'umma manta in allah ya kai mu gobe akwai muhadara da malam kabir abubakar asgar zai gabatar mai taken hassara da illolinta wannan muhadara in so samu ne duk uzurin ka gobe kakkai ka tattar lokacin ka don ka zo kai maganin hassada da illanta Allah madaukin sauki ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Allah sabai suka ci gaba a haka duk wani malamin Allah a haka yake yanzu malam Abubakar Mahmudu Gumi duk matsalan da ya ta samu